يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذاك أيوة على يمكن مسافية شاو دوغة شعبان وتنتقص نوسلين فيه ما يجرى أن محمد صلى الله عليه وسلم ذا وكذوا مدينة دبو دير دليم دل أربعين دوكو فافر تالت الشام كيف وتمكو شكرا تدعو بيه لإشاء النبي وبيجي بكي رقوه لا تدعو دنيا دنيرا ينون أمان وكرا وغانا ومن أكتها لله فيها دهان الأمنكي وبيجي بكي رقوه يدا تدعو دعبنت وكرا وغانا idan Allah ya karɓi mu kafin lokacin muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karɓi ibadanmu da muka yi a baya ya sa mu cikin bayan Allah karɓaggo a wajen shi da su tattalin rikin na wajen su sha hari ramadan na sheik muhammad farid al-usaimi na ta'ala a jiya mun fara magana akan rabe-raben mutane a wajen azumi ma'ana yadda musulunci ya kasa mutane a ɓangaren azumi da aka ba da yake cewa Allah ba da tara idan ka duma ya kasa mutane kashi goma ne a ɓangaren azumi da aka ajiya mun karanta kashi na farko wanda kashi na farko shi ne mutumin da ramadan ya shiga yana halin musulmi baliri mai hankali yana zaune a gida bai yi tafiya ba sannan kuma ya kubuta daga dukkan wani abu da yake hana yi azumi to irin wannan ban Allah wajibi ne ɗau azumi da zarar ya ji an ce an ga wata to da Allah ke cewa faman shahida min kuma shahara falyakun da kuma faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aytum al-hilala fasumu إذا فقط من تايدين جرواتا نرى رضان في أذن جمال الله صلى الله عليه وسلم قيشي نبيو تكم بساني نقل كان أذن شيني الصغير كرمي يال ولا يارا دعذن يشقى ينا كرمي ببلغة تشيب يوكوتش مالك شاف لا يجب عليه الصيام حتى يبلغه shi irin wannan ƙaramin yaro azumi ba wajibi ne a kan shi ba har sai ya balaga لقول النبي صلى الله عليه وسلم سورة فرم من ذن الله يا متى الله ثبت عليه رفع القلم عن ثلاثة من ذن الله كتوى أن توكى القلم أتم متن أكو متى لقدا أكو باع روتا وسكومي عن النائم حتى يستيقظ أن دوك القلم دقى بمسكي حتى يستيقظ حتى يفرك ذاك لوت النوتية كثير كي يكون سهلا مسكي ولا يكون صورتنا وصولي فما أفضل أتيه سندي كونتا sai shi ya kwanta أنا wuri ne ana sallar isha'i don ya samu ya tashi ya yi sallar asuba ya jami'a to shi kuma to wannan bacci shi kuma da yaro sami lada wannan bacci da yi da wannan niyya zai sami lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da ka wanzu Allah kace an ɗauke alƙalami daga mutane guda uku na farko mai bacci sai ya farka wa an istaghiri hatta yakbura sannan an ɗauke alƙalami daga ƙaramin yaro hatta ya tsibura hatta ya girma na uku wa anil majnuni hatta ya fiƙa an ɗauki alƙalami daga mutumin da yake mahaukaci hatta ya fiƙa har sai ya warke daga hauka kama wannan fa haukar da kansa ya zo daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai wani ce to akwai haukar da ba zuwa daga wajen Allah a haukar da muke jajibo kan shi shaye shaye ya sa mutum ya haukace to irin wannan ba cikin wannan babu kenan na wa anil majnuni hatta ya fiƙa mutum ne hauka ya zo mai za ka irin wannan za ka an ɗauki alƙalami da kan shi har sai laukin da ya warke amma mutum da kan cewa ka zo mai tayin shaye-shaye to irin wannan Allah ta tsare tambayar shi akan wajibi da ya bari bai yi ba Allah mutum da koyar ta da mu duniya da lahira wannan hadisi imamu Ahmad da Abu Dawud da imamu Nasa'i kauta da shi sannan imamu Hakim imamu Hakim ya inganta hadisin malaka cewa lakin sai dai shi karamin yaro sai dai karamin yaro ya amuruhu waliyuhu bis sawmi idza ataqahu tamrinan lahu ala ta'ati sai dai shi karamin yaro majibancin lamuran shi baban shi mahaifiyar shi yayan shi kawun shi zai dinga umartar shi da yin azumi tun kafin ya balaga تمرينا له على الطاعة دم أدنك كويا من أسابة من الدين جيا ليعنفها بعد بلوغه دن يسابة دولنا بوتاء الوقت اللي برغا اختباء بالصلف الصالح رضي الله عنه أنا هكذا كوي دوغا واتانا بري الله يدل فصولي تعظم من الله صلى الله عليه وسلم كبير ويسر دولنا دلالة بيوفي يوم مسلم yaushe ka fara cika azumi shi zai iya tuna lokacin to tun yana karami ake koya mai azumin har ya ce ya ba fara sabawa ana cewa ba za ka yi duka yana cewa zai za ka daga na kuma sai ga zo mutum ya zarce to haka ake so haka abin da ya shafi sallah manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam wudu auladakum bis salati yawm abna'u sab'i sinin ko marci ayyanku da sallah in suka kai shekara bakwai wadribuhum alaiha wa abna'u ashr ku duke su a kan sallah idan suka yi shekara goma haka ka saba mai da yin sallah tun yana zuwa ya muku surutu a masallaci har ya zo ya saba ya gane masallaci ba waje ne da ake nutsuwa bauta Allah subhanahu wa ta'ala ba waje ne na surutu ba فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يسومون أولادهم وهم صغار فأقمن ذن الله سيادة أمسنا الله ثبت أجريه sun kasance suna koya wa 'ya'yansu azumi alhalin yara suna ƙanana wa ya zahabu na idan masjid suna tafiya da yaransu masallaci fa ya ja'alu da lahumun lu'batu min al'ihim da ka sai a sanya wa yaran abun wasa na gashi mana su tsaya a su masallaci idan suka kuka sai a ba su abun wasa na gashi to kaga wannan hadisi akwai wani hadisi da ya zo wanda aka wanzu Allah ƙarya ake tawo jannibu auladakum wasali ko ni tantar da yaran ku daga wasu lati wannan hadisi ƙarya kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a karo da aikin manzon Allah da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana daukar jikokin shi jira su masallaci haka sahabbai suna daukar ɗaukar su jira su masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka sun kasance suna koya ƴaƴansu azumi sannan kuma suna samun samuwa tare gashi suna yin kuka sai a ɗau wannan abin wasu a ba su don su yi haƙuri malaka ta fa'iza ba ko ala min faƙaɗi tsari a tsohon lu'ubata ya tala hauna biya da ka lokacin da wannan bayan allah yara ya kasance suka yi kuka kan abinci sai a ɗau wannan abin wasu a ba su don a shigar da su daga wannan abu har yamma ta yi وكثير من الأولياء اليوم يغفلون عن هذا الأمر ولا يأمرون أولادهم بالصيام bayan da cewa fi yawa cikin wata misalin wani yara iyaye ne maza da matan yayu ne kawanni ne da dukkan wani dai wanda Allah su wata ya ɗaura mai nauyin wani a kan shi daga suna rafkanuwa a kan wannan umarni da wannan al'amari ba a sa umatan ‘ya'yansu ƙanana da azumi bal inna ba'dahu yamna'u awladahum min as-siyam ma'a raghbatihim fihi yaz'amu anna dhalika rahmatan lahum galmawar cikin shashin iyayen zai dinga na yaran azumi tare da cewa su ma yaran suna so su yi azumi amma sai ya hana su yana riyawa a ran shi wai yana jin kan yaran ina tausaya musu ne wal haqiqatu malaka ta haqiqanin tausayi أن رحمتهم هي القيام بالواجب تربيتهم على شعائر الإسلام أظن ذيك رحمة شيني ما هي فيه طيب da wajibin yi wa 'ya'yan shi tarbiyya akan alamomi na shaidar Allah subhanahu wataala wa ta'limihi al-qayyima da kuma koyi 'ya'yan nasa ababai da ya shafi na hukuta hukuta musulunci masu kima faman mana a homin zali duk mutumin da ya da 'ya'yan shi azumi tare da cewa 'ya'yan za su yi azumin abu farraƙa fihi ko kuma za su yayi sakaci ta umarsan iyalan shi da azumi كان ظالما له وأن يذا لسيارة الله ولنفسه أيضا هكا يذا لسكيه فلما ظن الله يفعل ولا رسي لبلاء القروب من ظن الله كتاما من رجل يذكر إيه الله الرئية باب ونمتن ده للدين فلنكا من ونكيه على جنان الدنيا يموت يوم يموت وهو باشر لرئيته إلا وأدخله الله النار ya mutu ranar dare kuma zuwa ga Allah alhalin ya tusi iyalan shi ya tusi ƴaƴan shi kwace Allah ya sashi a wutan ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare da ka malaka ta na'am yadda labar yake in samu idan yaran sun yi azumi fara'a alaihim dararun bisiyab sai ya ga yaron ya yi azumi kuma ya wahala da azumi fala haraja alaihi fi man'ihi minhu hina idin ذاك أن اللوكتي babu ne bidan kana shin azumi sannan kuma ko na irin wayo da ya kanci iyaye suke ya kanci a ce to la ka yi azumi rabin yini daga lokacin da alfijir yake to har zuwa a ce irin rabin rana sha biyu ko karfe ɗaya ba shi abinci to da wannan sai ka zace tun yana yin rabin yini har kuma ka ce ba cewa da azumi sai ka zace lokacin da zai balaga ya saba dama ya yi azumi مالك سوى يحصل بلوغ الذكر بواحد من أمور الثلاثة شيار نمجي yaro namiji ana gane ya balaga ne da ɗayan ababe guda uku abu na farko inzalul mani bi ihtilamin aw ghairi ya kasance yaro namiji ya fitar da mani ta hanyar mafarki ko kuma ta hanya daban to da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cikin ayoyi na suratul nur وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم إذن آئنك قنانا فسك فسكتي متين وفركي فليستأذن ثم تفار نيمي إذن إذا داشت كده داشت كده أيكي تفار نيمي إذن كما استأذن الذين من قبل كما يدعون فسكتي فسكتي إذن ثم أو أن لغتي نيمي إذن kar ya zo ya afta gidan mutane ko ɗakunan iyayen shi ba ta da yare izinin su wa qawluhu wa qawli sallallahu alaihi wasallam ba fadin manzon Allah iya da amince Allah tabbata gare shi ghusl jumu'ati wajibun ala kulli muhtalif wankan juma'a wajibi ne akan kowane mutumin da ya kasance ya farkin ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko da ake gane ya balaga da shi shine yayi mafarki أغلبي نبات الشعر الآن يقنسي قاشي قبلشي قبنشي يقسنسي يفتو وهو الشعر الخشن ينبط حول القبر ونقاشيني وانك هذا ظل متر لقول عطية القرضي رضي الله عنه ورفضا عطية القرضي ألا درشي فامين ونقل ألا تيالا وانت ألا تثبت عليه يكتا أردنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريبة رانا ياكل قريبة أم بجرود أبو أقام من ذلك الله كم مو يا رنا من كيم جيم هي جهادي دان دوك تعدين الله فمن أعيذانا ياكل قريبة ونرى أن دوزان الله صلى الله عليه وسلم يفتو ليهودا بني قريبة ديكا تدو تمن ديكا تبرقا أكاديش وسلطة أعمال من ذلك الله صلى الله عليه وسلم فمن كان مهتنما دمت لك أنت يا يوفركي أو أنبت آلته كوكما غمشي يا فارم صدقاشي قتلا سيأكتشي ومن لا تلك متون لك أنت ببلغ سيأرم لشي وأن حديث الإمام أو لفتدشي لإمام النسائي حديث من إنجتتي أبو لوك الأشياء قال يا بلغ لشي بلوغ تمام خمس عشرة سنة يا لن يكي شكرا شابير كودا دي سن دم الغركة عبد الله ابن عمر ألا دير شينا ما يفيشي يكتا أوريستو على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أول رانا يطغل عام جدولني أقوم وزن الله وأنا ابن أربع عشرة سنة ألوقت شكرونا قوة شاوريني كسل الدنيا ولم يجزني من ذا الله تهر ينزو زنكين ديها كيوا زار البيهقي وابن حبان في صحيح بسند صحيح مالك إتا إمام البيهقي ده إمام ابن هبان ذكر صلى الله عليه وسلم من هرويته ده إسناد إنجتتي yake cewa lam yarani balagtu a lokacin da aka zo da ina shekara sha hudu wanda sai ga ainihin yaro ne karami har yanzu dai ban balaga ba wa uristu alayhi yawm khandaq amma ranar yaƙin khandaq sai aka bijiro da ni a gaban manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi a wannan lokaci kuwa wa ana ibnu khamsa ashara sana ina da shekara goma sha biyar fa ajazani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya kai Abdullah a yau dai ta isa ka fara zuwa jihadi زاد البيهقي وابن حبان في صحيح بسند صحيح إمام البيهقي ده إمام ابن حبان دكت عليه الصلاة sun ƙara a cikin wani hadisi da isnadi ingantacce ورآني بلغت أفلاك كتابين لأن الله يغني أو أن الله تشتعين بلغ أو أن الله رواه الجماعة الجماعة نستويتوا حديثا قال ابن نافع ابن نافع أن لم يرهم أي سوى فقد فقدمت على عمر ابن الأبلابي وهو خليفة يكي سوى سيدنا قبا سنو بوجل خليفة عمر الأبلابي والكي قباني ودع كيش المسلمين wanda ce ya yi adalci bal ma wasu malamai suna cewa ne kalifa na biyar to da adalci da yi da kuma tafiyar da zaunin musulunci da yi da annashuwa da al'umma musulmi suka samu a lokacin umar ibn abdulaziz wa rahimahullahu ta'ala وهو خليفة الآن ينا شوقبانا مسلمين فحدثته الحديث سينا وجل بايد والنهديث فقال سيكتوا إن الحد بين الصغير والكبير abin da yake iyaka tsakanin karami da babba shine ke shekara sha biyar wa kasa wani umari sannan umar dan abdul aziz allah mai rawa ya rubuta a gwamnonin shi an yi firigu liman balag kamsa asha ta sana yake sha duk yaron da ya kai shekara goma sha biyar to a dinga ba shi wani abu a cikin bai tulma na musulmai na sarki kaga wani suna shugabanni na musulmai da aka yi su wani suka kai makora wajen adalci miqdaadiya wanda ya kai shekara goma sha biyar to a sa mai wani albashi da ra'adin da bashi a cikin baitul mal na musulmai wannan asal imam bukhari kusa da shi mana ke cewa wa yasturu bulugul unsa ita yarinya mace ana gane sabo na gani bima yahsulu bihi bulugul zakar da irin abin da ake gane yaro namiji ya balaga da shi shine kan ta yi mafarki abu na biyu gashin ga wanta ya kusa abu na uku ta kai shekara sha biyar sannan wa'inta da ita tana iya balaga kafin shekaru goma sha biyar kamar yadda matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa idan mace ta fara jinin al'ada idan yarinya karama ta fara jinin al'ada ta balaga a wani asar take cewa duk lokacin da yarinya ta kai shekara ta ta balaga in ji matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ita yarinya mace ana gane ta balaga ne da ababe guda uku da muka ambata a kan namiji wa ziyaratu amrin rabi da kuma ƙara wata abu na hudu wa huwa alhaidu shi da ta fara jinin al'ada duk lokacin da yarinya ta fara jinin al'ada kafin shekara tara wannan jini ne ciwo amma duk lokacin da yarinya mutu bayan ta kai shekara tara ta fara jinin al'ada ta fara jini agaje yana fito wannan jini ne na al'ada haka ba sun ce suka fara فمتى حاضت الأنثى باللغة الليالية وتتفارج الآلة وقد بلغت بلغ فيجري عليها قلم التكليف دقونا لنا ياري أن ننتاب لك دولة رنجة تكعبني دولة رنجة صلى إلى متيوى دار وضعت الذنب أو جعلنا وإن لم تبلغ عشر سنين مالك تقول أو تكي شكرا تقوم ولا كل شكر ياري يسرني جنن الآلة يدون تكتاب لك رنجة وإذا حصل البلوغ أثناء النهار رمضان إذا كان ياره نكرمي كو يارين يا كرما أتكينين رمضان أكذا ألاما تاب لك كو يا بلغ فإن كان من بلغ الصيام أتم صومه إلي فإن كان من بلغ صائما أتم صومه إذا يا كذا تيون دي بلغ عليه رمضان دام أين عزم ينا عزمي sai yayi mafarki tana azumi ta daga jana al'ada a da rana da rabar to yara ta yi a san musamman sai ta cika azumin wannan rana ko kuma ya cika azumin wannan yinin wala shai a arai babu komai a kai wa in kana muftiran idan ya kasance yaron da ya balaga ko yariyar da ta balaga a wannan yini na ramadan ba ta azumi lazimahu imsaku baqiyat yawmi da ka wajibi ne ya kama wannan sauran yini nashi li'annahu sara min alil wujub saboda wannan balaga sai ya kasance yana cikin mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya fallanta ta azumi ya bar wani mataki ya shiga mataki wala yalzamuhu qada'u sai dai ka sani wannan yini ba wajibi ne ya biya wannan yini da ya kasance ya suke shi yana yana menene yana ba da biyu li'annahu mai kun min alil wujub hina wujub al-ifsal so da a lokacin da aka ce a kame daga cin abinci da cin abinci a cikin a lokacin bai balaga sai da rana ya balaga to da wannan lokaci sai kasance ya kame ko ba zai rama wannan yini ba yi yi roƙo ya ta da mu duniya da lahira ya nuna muna ramadana muna cikin halin lafiya da halin tsananci ya ba mu iko a duk wata ramadan kuma yi da zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gamsa ya shiga magabatan mu ya zaba wani shugabanni na gari سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وآتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المئات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا ولاة المهتدين وربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لكل موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك برسالة وترى ذلك اللهم صل لآبائنا اللهم صل لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء منهم والأموات الأحياء منهم والأموات الأحياء والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ودع اللهم هذا البلد آمنا ودع اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في عراقنا اللهم امنا في مساكننا اللهم امنا في غرفاتنا اللهم امنا في طرقاتنا اللهم امنا في اسواقنا اللهم امنا في مساجدنا اللهم امنا في كل مكان اللهم عليك بكل من اراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من اراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من اراد لنا سوءا اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء وشماتة الأعضاء وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين